أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَكْتُمُونَ يكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا <coughs> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 muna gode wa Allah muna yabo gare shi da sare mana sake haduwa a wannan rana mai albarka ranar juma'a kuma a wannan masallaci mai tarihi mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na sha hudu ga watan ramadan a shekara ta 1443 a littafin hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam inda shi ne sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2022 <clears throat> na lissafin miladiya wannan mu na uku kenan ko hudu akan wannan aya na faɗin Allah maɗaukaki wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana mun fara karanta abinda mal abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata na tafsirin wannan aya kuma saboda tsawonsa ina ga bai kamata mu shiga wani abu ba gara mai sauri mu karanta mu ga abin da za mu samu a na fa'ida za mu tashi inda yake summa ba'da ma amara bi ibadatihi wal qiyam bi bayan Allah ya bada umarni da abauta masa shi kadai kuma a tsayu da haƙƙinsa wato a baiwa Allah haƙƙinsa to amara bil qiyami bi huquqil ibad to kuma yanzu sai umarni da a tsayu wajen bada haƙoƙin bayi al'aƙarab fal'aƙarab kuma wajen bada da haƙoƙin bayin ana fara bada da haƙƙin wanda suka fi kusa sannan sai wanda suka fi waɗancan kusa ma'ana aka gama da wanda suka fi kusa to wanda suka fi kusa kuma a bayansu to sai a duba su za a ba wa haƙƙinsu mun sha magana a wasu munasabobi cewa in mutum ya kalli musulunci gaba ɗaya yadda allah gina shari'o'insa ya kasu kashi biyu ne hukukullahi wa hukukul ibad ko? yawwa shi ne har malam ibn taymiya yake sanya shi a wata magana da yake cewa al-islam mabniyun ala amrayn ikhlasun lil ma'budi wa ihsanun lil makhluqi eh, in ka kalli musulunci gaba ɗayansa an gina shi ne akan haka ikhlasi ga ma'budi eh, tsarkake aiki a bautawa Allah shi kaɗai. sauran shari'o'i kuma suna da alaƙa ne da al'ihsan ihsan lil hmm, shi makhluki ba bauta ake masa ba ana masa ihsani ne hmm, to kuma shi kuma Allah komai aka yi masa bauta ce to wannan abun a kansa a da musulunci ka iya cewa wannan ayar da wannan abun ta yi mana ishara sannan Allah ya ce to wanda za a fara da su kuma a cikin lissafin al'ibad wato bayi shine iyaye saboda girman iyaye da matsayinsu a musulunci matsayi ne babba kuma ba a wannan ayar kawai ba a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗi haƙƙinsa na abauta masa to in za a faɗi haƙƙoƙin mutane za ku ga akan fara da na iyaye har a wasiyar da ya wa banu isra'ila da misaƙin da ya karɓa a wurinsu kamar da ya faɗa a suratul bakara wa id akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah a shi shine haqqullah yawa sannan sai sai wa bil walidaini ihsana aga shi ma da shi aka fara malamai suna cewa gabatar da ma'amuli akan amil a wannan wurin wabil walidaini ihsana ja'a lil ihtimami la lil hasri galibi akan gabatar da ma'amuli ma'amuli shine wanda ya dauki misali a ce wanda ya dau nasaba ko bamiri ne shi ko ismi ne zahir akan gabatar da shi idan ana nufin hasri hasri shine takaita hukunci lil mazkuri wa nafyuhu an al maskuti anhu ma'ana idan an ce iyyaka na'budu kaga an fara gabatar da iyaka, ba a ce na'budu iyyaka ba na'budu din shine amili shine fi'ilin da ya aiki akan iyaka. Iyaka kuma zamiri ne na nasaba shine mansubi ko to shi wannan hasur ne mai ma'ana hasur shine a takaita hukunci akan wanda aka ambata a kore wannan hukuncin daga wanda ba ambata ba ma'ana kenan an gabatar da iyaka na abudu an gabatar da iyaka kafin a faɗi na abudu saboda a takaita bautar na abudu a la na abudu illa iyaka ba ma wa kowa sai kai kaɗai amma nan da aka ce wa bil walidaini sana, an gabatar da walidaini kafin a ce ihsana an gane yawwa to shi wannan lil ihtimami la lil hasri saboda nuna muhimmancin iyayen ne ba hasar ba li annan ihsana yutlabu li kulli ahad an gane yawa domin kyautatawa haƙƙin kowa ne a kyautata masa a kyautata mai iyaye a kyautata wanda ba iyaye ba a kyautata wa makota a kyautata wa ƴaƴa da haka wannan gabatarwar da aka yi na iyaye kafin a ce ihsanan shine taqdimul ma'muli ala al shi wannan min babi al-ihtimami ne ko ba maganar hasri bane ba a cewa an takaita kyautatawa iya iyaye za a yi wa a ba iya su za a yi wa ba kun fahimci dai makasudin to sai ce ai ahsinu ilaihim ma'anar abin da ake nufi ku kyautata musu su iyaye bil qawli karimi da magana mai karimci mai daɗi ta girmamawa ba a magana ga iyaye uwa ko uba ba a yi musu magana mai gautsi ba a yi musu magana da ɗacin rai da zuciya da fushi da ƙunƙuni ballantana abin ya kai ga zagi ko cin mutunci mafi karancin abu shi Allah ya hana yi nassi a kansa wala ta kullahuma uffin wanda wannan akhdan bi mafhumil muwafaqa yana nuna mana cewa in an hada in an hana ka ka ce wa iyayenka tir ko kai fushi ko kai kunkuni ko kai tsaki to abin da fi wannan shi ya fi cancantar a hana ka yau da haka baka bukatar ka ce kana neman nassi akan hukuncin zagin iyaye Allah ya hana a zagi iyaye ya hana a doki iyaye to ba sai an faɗi wannan lafazin ba kawai wala ta kuma uffin ya isa tunda uffin bai kai zagi ba uffin bai kai duka ba uffin bai kai cin mutunci ba tsaki ne an ce kar yi wa iyaye fa min babin aula abin da ya fi shi da cin mutunci da zagi kar ai musu wani shi ne fahawar shine shi ne mafhumul mukala a muwafaka kamar yadda ɗaliban ilimi duk kun sani ma'ana dai abin da bai kai wannan ba ma an hana ka to ina ga abin da yake ya fi shi naka haramun ne mutum yau iyayensa maganganu marasa kyau wal khitabul latif abin da zai yi shine magana mai taushi ba a mayar wa iyaye amsar magana da wani irin jiji da kai kamar kai ne ka haife su hmm. za ka ga wani in yana magana da iyayensa ba ka iya bambancewa da irin maganar da yake wa abokansa wannan ba daidai ba ne yawa aboki daban uwa da uba kuma matsayinsu fa ya fi matsayin duk wani ɗan adam da kake tsammani yake da alaƙa da kai bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah suna salama to kuma babu wani da ya kai iyayenka kar karka bari a rayuwarka ya zama cewa iyayenka kana yi musu abin da ba daidai ba wanda dai za a iya lissafa shi a matsayin rashin kyautatawa ƙaunan wa fi'ila wal fi'ilin jamil kuma kai mu'amala da su da aiki mai kyau a aikace mu'amalar da za ka yi da su ta zama mai kyau ce su ce ka yi ka je ka yi su hana ka ka hannu sai fa idan abin yana da alaƙa da haƙƙin Allah in Allah ya hana abu su ce je ka yi to a nan kuma ba za ka yi da'a ba amma duk da haka ba za ka gaya musu mummunar magana ba Allah ya hana a yi shirka da shi in suka ce ka yi shirka wala ta ta'i kuma Allah sai nassi a nan dan karka zo ka ce an bar maka hadi tsakaninka da iyayenka komai za ka yi a nan nassi ne in ya shafi shirka to kuma nan kuma su ma sun shiga cikin hurumin da ba nasu ba za ka karka yi ɗa'a ka bauta wa wani wanda ba Allah ba ko umarni ne na iyaye duk umarnin da ya saba wa na Allah to ba a yi eh amma duk umarnin da bai saba ba to wajibinka ne kuma ka yi yin wannan kuma biyayya ce ga Allah ɗa'a ce ga iyaye kuma bauta ne ga Allah an fahimci abu tilas ne ka yi ɗa'a ga iyayenka sannan yake bi ta'ati amrihima da da'a ga umarninsu واجتناب نهيهما دني سنتر suka hana هنا والإنفاق hima? da kashe dukiyarka dangane da su a haƙƙinsu ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da mazauni duk abin da suka rasa haƙƙinka ne wajibi taimaka wa iyayenka daga dukiyarka dukiyarka wadda kake so ba dukiyarka wadda take guntu ba shi sa aka hana mutum ya baiwa iyayensa zakka domin zakka hufala ne kamar dusa ce daga cikin dukiyarka haƙƙin mabukata ne su ko iyayenka sun fi mabukata muhimmanci a gunka karka haɗa su tare da mabukata su wajibi ne daga cikin asalin dukiyarka ka ci da iyayenka ka tufatar da su duk irin abin da Allah ya hore maka karkai tsammanin za ka kai wata rana da za ka aikata abu dangane da iyayenka abin da za ka saka musu abin da suka yi maka duk abin da ka zama duk abin da ka mallaka ba za ka saka wa iyayenka abin da su suka yi maka ba abin da suka yi maka tun wahalar haihuwa tun tarbiyyar farko ba ka da hankali komai su suke ma su hana kansu bacci saboda ka kwantar da hankalinka duk waɗannan abubuwan da lissafa su za a yi sun fi ƙarfin ah, lissafi rubuce-rubucen malamai akan wannan kun sani suna da yawa in kowace matsala a nan za a ce a tsaya a ba ta haƙƙin ta da nususun ta to ba za mu gama wannan ayar ba sai bayan watan azumi hmm, amma saboda bance a kansa yana da yawa ishara ce wannan asalin ginshiki ne da yake magana akan waɗannan usul usul ne na awamir na hukuk hmm, wanda idan ka fahimce shi to haƙƙin kowa kuma zai shigo don haka yace wa ikrami mallaku ta'alluƙun ta'alluqun bihima to kaji ba iya wannan ba ka girmama duk wanda yake da alaka da mahaifinka duk wani wanda yake da alaka alaka ta nasaba ta jini wan babanka ne kanin babanka ne shi da babanka danwa da ɗan kani suke ko da ba gida ɗaya ba danwa da ɗan kani suke suna dai da haula ɗaya ta haɗa su kaga dai ta ina ka san shi ta hanyar mahaifinka to shi ma ka girmama shi saboda mahaifinka haka nan mahaifiya har ƙawayenta ana girmamawa har abokan mahaifinka ka girmama su wani duk umarni ne na addini wanda da duk wannan ana yi ko yanzu duk ya yi rauni abokin baba wani ma ina ruwan samari. ne hmm? a zamanin yanzu yara da yawa ba ruwansu da wani zancen wani abokin babana ne baban ma yaushe ya fita a hannun wani ɗan ballantana abokinsa hmm. to da ɗan uwan babanka na jini da ɗan uwan mahaifiyarka na jini da duk masu alaƙa da su wajibi ka girmama su saboda mahaifan nan naka da darajar da suke da ita hmm. idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tuna ƙawayen matarsa khadija saboda ƙaunar da yake mata ya aika musu wani abun alheri to ina hmm? da rancen mahaifa haka duk wanda yake da alaƙa da wani wanda kake so ai tuna wanda kake so din ne ko da ya rasu misali a ce mahaifinka ya rasu sai ka ga wani abokinsa tuku hmm? yana buƙatar taimako ka ji cewa hidima kake wa babanka wajen taimakawa wannan ka yi abin da za ka samu lada ta hanyarsa za ka shi yasa nan ya sanya shi da lafazin umumi bin nan ikiramu man lahu allukun bihima ka girmama wanda yake da alaƙa da mahaifinka wasilatir rahimin lati la rahima laka illa bihima da sadar da zumuncin da ba ka da wani zumunci sai ta hanyar su ma'ana duk zumuncin da ta hanyar iyayenka ya samu to wannan zumuncin karka bar shi ko da iyayen ba sa nan ka sadar da shi kamar da dai wannan zance ya shiga cikin abin da na ambata yawwa mahaifiyarka tana nan ko ta rasu to kannanta duk iyayenka ne mahaifinka yana nan ko ya rasu kannansa da yayyensa ita ma wancan kannan da yayye da duk yan uwa ka ɗauka kamar mahaifinka ne yanzu da rai ka girmama waɗannan bayan Allah ka sadar da zumuncin da ke tsakaninku walil ihsani biddani shi ihsanin nan yana da ziddi biyu kishiyoyi guda biyu ihsani yana da kishiya nawa guda biyu Al'isa'a wa adamul ihsan to kun gano wannan zancen Al'isa'atu munanawa kishiyar ihsani ne ɗayan kuma shi shine adamul ihsani rashin kyautatawa to shi ma kishiyar kyautatawa ne ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba bambanci yawwa rashin kyautatawa abinda ake nufi ba ka aikata masa aikin rashin kyautatawa ba wannan sunansa isa'a an gane amma ka kame hannunka daga kyautatawa ya kamata ka kyautata wajen bazili wajen miƙawa bayarwa taimakawa wajen magana mai kyau sai ka kame baka yi ba ka faɗi mai kyau ba ba kuma saboda ka faɗi mummuna ba a'a ka kame baka faɗi ma mai kyau ba ka kame ba ka aikata mai kyau ba to wannan adamun ihsani ne to adamun ihsani ma biddi ne na ihsani sannan kuma isa'a din ita kanta ka aikata ta ka munana kenan to shi ma kishiyar ihsani ne kun gane wannan fiye يوما وللإنسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان وكلاهما منهي عنه ومكون إذن كيوانا أبو نيل أكا حرمتا أنحنا كتحي ذاك حج إدينا إياه بس من سيئة كان سبق البركر متوم سنة البركر إياه ينسى معناه سنة تكين البركر قاعد ديو إياه ينسى zama da su lafiya da kyautata musu din nan zai bi ka har ƙarshen taka rayuwar kullum malami suna ba da ƙisar wani bawan Allah da aka hango shi ɗansa yana dukansa yana ban da shi ya fito da shi gida ya angiza shi ya kifa da fuskarsa ya sa ƙafa ya dankara masa duka aka taru me ya faru waye wannan ya akai kaza ya akai kaza sai ce ku bari shi uban aka ce wannan ba ɗanka ba ne ce ɗana ne ce to me ya faru yake ma wannan ya ce yadda kuka ga nayi masa yayin min ɗinnan haka ne wa mahaifi ma'ana lokacin da shi ma yana saurayi kamar wannan irin wannan treatment ɗin wannan mummunar mu'amala haka yi wa mahaifinsa to shi ne kuma Allah ya masa kama ta dinu su dani waje za a sayi'atin sayi'atin to yanzu wannan fa ce mahaifi ne mutum ya yi masa wannan ina zai samu alheri a duniyan nan tun a duniya gashi Allah ya nuna masa a duniya ɗanka ya ci mutuncinka saboda mai ashe ka taɓa yi wa mahaifinka wannan abu ta ka a kiyaye wannan zamanin da muke ciki yanzu ba magana ce ta wayewa wai ai zamani ya canza ga gafashin da zamani ya canza yadda ake mu'amalar ma dole ya canza mu zamaninmu yana cikin wannan littafin yau cikinsa za mu haskaku ɓangaren ibada da ɓangaren mu'amala abinda ake so a aikata da abinda ake hanawa haka zai zauna muna amfani da shi har iya masu tashi babu wata wayewa da za ka zo a ce yanzu kafi da wayewa kuma shi ne ka yi abin da ka ga dama ka ɓata wa iyayenka rai sam sam wannan ba karɓaɓɓen abu ba ne a musulunci Ta hmm. kuɗi da waɗanda ba musulmi ba wanda ya mana tasiri da kuma tasirin kallace-kallace muna ganin yadda masu fina-finai daban-daban suke karantar da mutane wulaƙanta iyayensu sai wai in an magana dan me suke wannan sai sai ai wai haka ake a society su so suke su nuna mutane cewa ba daidai bane kun ba sani ba shi dan adam yana tasirantuwa ne da abin da yake gani yana ganin abu ga wani ila ma wani bai ga farkon ba bai ga karshen ba bai sanya aka kare ba shi dai iya wannan ya gani wannan babansa yayi wa abu kaza shi dama ana yi iyaye haka yau ya gani gobe ya gani jibi ya gani a hankali sai ya dauka abu ne normal kamar da kuke cewa haka a kiyaye ɗaukar wani abu na tarbiyya daga kallace-kallace babu abin da za su umarce ka da shi wanda shari'a ta umarce ka ba inda alheri babu abin da za su hana ka wanda shari'a bata hana ka ba inda sharri ne annabi sallallahu alaihi daga cikin haƙƙinsa akan al'umma kamar da ya ambata shine babu wani annabi face haƙƙi ne a kansa ya shiryar da ya kuma nuna wa al'ummarsa alheri mafi alherin abin da ya sani zai amfane su sannan ya nusar da su ya fadakar da su daga barin abin da shi ne mafi sharrin abin da zai cuce su to annabi sallallahu alaihi kuma ya gama wannan zaka baka bukatar dan wasan kwaikwayo ko dan fim ko dan wani tunani daban a ce shi zai koya maka values din da zaka rayu a kansu ka koma kai karatu ka zauna da malamai ka yi tambaya duk abin da Allah zai yarda da shi to Allah ya gama faɗarsa na'am a zamaninmu akwai sabon abubuwan da da babu su na halaye marasa kyau to duk sun shiga cikin umumin abin da Allah ya hana babu wani abu da ba a yi zancensa ba ko ba da sunansa ba to cikin general suna na abubuwa yanzu misali a wannan maganar da muke in an ce kyautatawa ai ba su ba list za a yi ko na kyautatawa ba a ce eh, gaisuwar kullum da safe kyautatawa ce ko a masa sukarin shan koko kyautatawa ce ko sannan a zo a idantan saya masa riga da sauransu zuwa a gaishe shi zuwa a gaisar da gyatuma saya mata goron ran juma'a saya mata kayan sallah in aka ce waɗannan abubuwan duk sai an lissafa su ai littafin ma ba zai ɗauke su ba amma in aka ce al-ihsan wa bil walidaini kuma aka san shi da na kira to shi ke nan kai aka bai wa aiki duk abin da yake ihsani ne ana neman sa a gunka duk abin da yake kishiyar ihsani ne manhiyun an ta'anku Yauwa an hana ka aikata shi Yauwa ko da baki ne ko kuma a aikace wabi zil qurba haƙƙi na biyu bayan na iyaye shine zil qurba bi bi ma'ana sahib nan a in mun lura ihsanin ta yi ta'addi bilba'i da abin a larabci akan ce ahsanallahu ilaika ko ahsin ila walidaika ko ahsin ila jiranika ihsin ila fulan ahsin ila fulan sai ce ta'addi da me da ila to amma nan ta yi da me da ba'u yawwa shi wannan malamai suka ce shi ma saboda tsarin nuna muhimmanci da kuma mulazama da dawwama a kai wabil walidaini ihsana ma'ana ka dimanci wannan abun kada ka taɓa rabuwa da kyautata ma iyayensa. to haka nan zil ƙurba, su ma ahsin bihin, su ma ka kyautata musu eh. ya zama da'iman siffarka ita ce kyautatawa ga ma'abuta kusanci alƙurba fu'ula ne yawa fu'ula bi ma'ana alƙaraba abinda ake yi su ne dangi na jini yan uwanka ku duba ku gani bayan an gama da iyaye sai aka zo kan kuma dangi na jini duk wanda yake akwai alaƙa tsakaninka da shi ta jini duk abin da za ka iya lissafawa wane ta ina ka san shi a yanzu a cikin mu nan kowa ya san da shi da wane ga abin da ya fara sanin alakalla dai ka tuno ranyon shi ka fara ganin wane kuma mai haɗa ku ko da baka san alaƙar ba ko baka san alaƙar ba ka san dai a wuri ka za ka san shi to kana buƙatar ka je ka tambaya a gida ni wane ta ina muka haɗu da shi ne wannan kuma na cikin abubuwan da suka yi mana rauni a zamanin yanzu hmm. tun mana rauni satin da ya wuce ne ko kwanan nan muke zance da wani daga cikin bayan Allah a nan yana magana irin wannan cewa a zamanin yanzu muna buƙatar 'ya'yanmu mu zauna da su mu rika fassara musu alaƙoƙin da suke tsakaninmu da dangi da suka gabata da waɗanda suka rage masu rai yaran yanzu ba ruwansu abinda suka sani kawai gidansu eh, da uwarsu da ubansu sai siblings kanne da yayye wannan su suka sani waɗanda suke gani kullum ma'ana wannan ɗan ƙaramin family unit ɗin ɗan ƙaramin unit na family shi kawai suka sani amma cewa mahaifinka da shi da wani uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifinka da shi da wani uba ɗaya suke sai ka ga mafi yawa yanzu saboda yawan da muke da shi duk ba a ma alaƙa da juna sai ka ga 'ya'yan wani ba su san ma ƴaƴan wani ba haka muke ko ba haka ba saboda kowa da 'ya'yansa da yawa su yayyan su iyayen namu da wani da wani uwa ɗaya uba ɗaya to wannan ya yi duriyarsa wajen mutum hamsin wanda ma ya yi duriyarsa wajen mutum hamsin in ka zo ka ce wannan ya faɗi sunayen ƴaƴan gidan wani kakaf ba zai iya ba ko me za a yi masa bai iya me ya jawo wannan raunin alaƙa tsakaninmu ko ya koma gidansa irin na turawa daga shi sai iyalansa ba a kuma ƴan ziyarce-ziyarce me yasa aka shar'anta mana ziyarce-ziyarcen nan na sallah yawon juma'a da da ake na al'ada yanzu ana yi hmm? ba a yi ba a yi ba a yi da mu duk juma'a za ka tashi sai ka je ka ga da gogo da inna da wace ce duka je ko da za a sa maka wani abu aljihu ko ba a sa maka ba dai ka je kuma kai ka san gidan yan uwanka ne wannan wannan musulunci ne ba al'adar bahaushe ke kawai ba yawwa a dawo da shi domin ko ba komai ina ce mun yadda cewa ran juma'a idi ne na usbu'i tunda za a tafi sallar juma'a a dawo to ba laifi bane ko juma'a ka kai ziyara ba laifi bane juma'a ka gaida wani ka gaida wani ka aje yan canji aljihunka yara sun zo ba su har ya girma ba zai manta ba ka taɓa ba shi wani abu wannan bayarwar da ake tana da ma'ana tana da ma'ana sosai ya kamata da Allah a kyautata alaƙoƙi tsakanin juna wannan kuma yana cikin wannan haƙƙi ba sai an mana nafsi a ce da gidan wani da gidan wani da gidan wani ba a'a kawai wani zilƙur ba. kawai ka je ka nemi yan uwanka kawai to kuma me ma'anan ma'anar wa ba ai wa ahsin ila ba hmm, ka kyautatawa duk ma'abocin alaƙa da kai dan uwanka dan uwan mahaifi dan mahaifiya ka neme shi ka san waye shi kuma ka kyautata alaka da shi ba a ce in an yi yawa ba a ce kowa sai ka bashi wani abu ba ai alal akalla a ce a wayarka kana da duk danginka kana da lambobin su ka ajiye alal akalla ko baka je ba za ka buga waya ran juma'a da safe an kwana lafiya kaza da kaza ko washe gari ba lallai sai juma'ar ba a kullum ai zumunci yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai sai aidan ihsana ai wa dil qurba aidan ihsana shi ma an muku umarni da kyautatawa dangane da dangi na kusa wa yashmalu zalika jami'al aqaribi wannan ya kunshi dukkan danginka ƙarubu au ba'udu kusa sosai suke da kai ko sun yi nisa hmm, wani ma za ka bi yanzu wani a yaran yanzu in ka zauna da wani ka tambaye shi meye bambancin gwaggo da inna da ya fendo da ya gwalgwal ko gaba ɗaya ba mu sani ba duk mun koma da turanci ma muke su. galibi ai anti na ce duk mu koma anti me bambancin kawo da baffa duk yara da yawa ba sani ba to duk kuma wannan sakin waɗannan abubuwan ne wanda idan har ba a koma gare su ba kuma sai ka ga an bar haƙoƙi sun tafi yawa bi an yi sina ilayhim bil qawli wal su ma waɗannan duk ka neme su ka kyautata musu bil qawli wal fi'li da magana ta baki da kuma a aikace wa alla yaqta'a rahimahu kada kuma ka yanke zumuncinka bi fi aw fi'lihi ko da furucin baki ka ce ni da gidan wani ai har abada shi din meye ne me ya taɓe min meye ne ina ce dai dama ta wajen wani muka haɗu to shi ma ya mutu wannan shirme ne ba daidai ba ne duk wanda kuka haɗu da shi ta jini ai ba a canja jini ko ka taɓa jini wani ya canja jini babu na taba ba a canza Babanka shi ne babanka duk matsayinsa a cikin al'umma duk rashin matsayinsa dole kai alfahari da shi mahaifiyarka ita ce mahaifiyarka ba ka da abin alfahari da ya kai ta to haka da ɗan uwanka wan babanka kanin babanka dole ka girmama shi dole ka ɗauke shi mutum haka kallonka ba wani lokaci da zaka ce wa wani dama to ya hada ne wai har ka ji ana nisa abin da ya hada ya raba abin da ya hada din nan a hade yake ba wanda ya isa ya raba shi dan wani ya mutu baya raba zumunci an gane la'alla ka ce samuwarsa da rai ta karfafa zumunci saboda shi yafi kowa damuwa a cikin yan uwa amma dan ya mutu alakar tana nan sai wani ya hau mahallinsa ya zama shi ne shugaba da jagoran da zai rika tsima yan uwansa a kan kyautata zumunci don haka kada ka yanke zumunci duba ku gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana sosai akan sadar da zumunci sadar da zumunci da har ya ambaci cewa yana ƙara shekaru a duniya haka karka bari ka yi watsi da zumuncinka sadar da zumunci yana ƙara shekaru zai sa ka daɗe a duniya in kana sadar da zumunci Allah samu dace sannan yace wal da marayu marayu allazina faqadu aba'ahum wa hum definition maraya ta'arifin bayanin ma'anar maraya shine duk wanda ya rasa mahaifinsa alhali yana ƙarami. eh an dangana abin da mahaifi saboda abin yana da alaka da magana kulawa ne ko yawwa eh, duk wanda babansa ya mutu tun yana karami to ne shi ake cewa maraya eh, to lalle su ma ya zama a cikin kasanka na kyautatawa bayan Allah ka sanya su a ciki ko da ba ku dama kada wani ya ce to ana nufin marayu da suke da alaka da ni to in wannan ne haƙƙin su biyu ne a kanka wanda suke da alaƙa da kai sun zama zulƙurba ko da wil kuma sannan me mu ya tama don haka haƙƙi biyu ne suke da shi a kanka nan ana zancen marayun wani gidan marayun wani dangin marayun wasu ungur marayun da baka da alaƙa da su ta jini to su ma Allah ya ɗora haƙƙinsu a kanka ka taimaka musu za ka taimaka marayu falahum haqqun alal musulmi ka gani haƙƙin su akan dukkan musulmi ne sawa'un kanu aqarib aw ghairihi ko suna da alaƙa ta kusa ko ba su da alaka in suna da alaka ta kusa to kun ga sun shiga wancan kamar da muka ambata suna da rabo biyu rabo na zawul qurba da rabonsu kuma na yasama bi kafalatihim to su ya ake ihsanin gare su daukar nauyin su shine kafala ba ta adoption ba eh ka ce ka mai da ɗan wani danka. ba wannan ba tunda wannan shari'a ta hana amma ka je ka ɗauko nauyinsa wannan al'adar da yanzu mun daina ta ko kowa na ganin cewa shi Ina sama sun masa sun ishe shi ko hmm. ba ƙaramin aikin alheri ba ne wane ya rasu ya bar ya'ya eh, ka je ka ɗau ɗaya ka ce wannan ni zan riƙe shi da makarantarsa da komai nasa har ya girma ladin da ke cikin irin wannan aikin wallahi ba karami ba mu yanzu a zamanin yanzu za ka ga ba zancen wai na nesa ba a'a na cikin gida mahaifi ya rasu gawan mahaifin yana nan ko kanin mahaifin yana nan sai ka ga an bar matar gidan da ita da 'ya'ya goma sha ɗaya ƙannan mijin nan nata da yayyen mijin nan suna da damar su raba 'ya'yan nan wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka amma sai ka ga ba za a yi ba ko an yi kuma sai sun sha wahala wajen nuna bambanci sun yi nadama in sun girma sai sun gane cewa a kefa ba gidansu ba ne wannan abin duk ba daidai ba ne ya kamata yadda za ka kula da 'ya'yan da ka haifa to 'ya'yanka ma waɗanda suke ƙaninka ko wanka ya haife su bayan ya rasu ka ɗauke su kamar naka kuma ai dama naka ne in ana zancen aƙila dangane da su suwaye aƙila an kamin ko kana ciki waɗanda ko biya aikin barna ya jawo da za ta biya biya gunka za a dawo kuma dole ku ne dai masu nemowa biyan nan ku bayar za ka zan Allah a daure waɗannan abubuwan fa'idar wannan wa'azin kenan da faɗakarwar da karanta waɗannan ayoyin don mu tuna cewa yanzu mun yi wasa da waɗannan abubuwan dole mu dawo kansu mu kula da danginmu mu kula da 'ya'yan dangin waɗanda aka bari marayu wa birrihim da kyautata musu wa jabri khawatirihim da kuma kyautata halayensu da wato abin da ya ɓaci na halinsu ku gyara aljabru shine gyara khawatir kuma abin da yake damuwarsu da ta kwakwalwa da damuwa ta zuciya duk abin da ya dame su to kai kokari ka kintsa musu shi ma'ana dai qada'i hawaidihim a biya musu bukatunsu kuma in suna cikin wata damuwa komai kankanta ta to ka shiga ciki su ji cewa suna da kai eh su ji cewa suna da kai kai din nan zaka iya tsaya musu a cikin irin da tsayawa ta duniya da dan adam zai tsaya wa dan uwansa dan adam to suna ji da kai wa ta'dibihim da kuma ladabtar da su wa tarbiyatihim da kuma yi musu tarbiyya shi sa daga cikin abin da zai taimaka mana dan uwa musulmi aure da muke a zamanin yanzu mu yi kokari mu ilmantar da matanmu matanmu da muka aura mu nuna musu muhimmancin danginmu an gane ko rasuwa ce ta zo matarka ba za ta ce iya ‘ya'yanta kawai ta sani ba za ta ji cewa wannan ‘yan uwan mijina ne kuma su ma ɓangare ne da bai kamata in wulaƙanta su ba ko ba ƙarfin da za a yi musu wani abu alal aƙalla magana mai kyau da kuma cewa su nanka ne kai nasu fi wannan abin yana taimakawa sannan ya ce wa tarbiyyatin da yi musu tarbiyya sana tarbiyyatin mafi kyawun tarbiyya fi masalihi himo duniya duniyahu a maslahohin da ya shafi duniyarsu da addininsu duk abin da ya kamata a kyautata marayu to a kyautata musu alhamdulillah waɗannan ayyuka da ake a zamanin yanzu na kafa ƙungiyoyin kula da marayu wannan abu ne mai kyau da in mun lura da yadda zamaninmu yake ana buƙatar irin waɗannan ayyuka kuma irin waɗannan ƙungiyoyi ba sa kaɗan mai eh, ba sa kaɗan hmm. za a iya yin su ko'ina in kowace unguwa aina taɓa faɗi a wannan darasi wasu shekaru in kowace unguwa za ta kafa ƙungiyar marayu da taimakawa da tallafawa marayu ba matsala aka samu ba in kowane masallaci za su yi kuma ba buƙatar a yi ƙyashi wannan na masallaci kaza ne ba ruwanmu da su wannan na kaza ne wannan duka wani makar a koma jahiliya ba ta asubanci ake ba duk ƴaƴanmu ne duk mu rungumi juna duk mu taimaka wa juna kuma duk wanda za a ba shawara a bashi mm, kar a kyamaci juna kar a samu wata matsala tsakanin juna Allah san ta Allah ya taimaka wal masakin ah, wal miskin ko aka yi sa ko wal masakin na'am wal masakin da kuma miskinai مسكيني أنا شيء مثلا مسكيني لأن الفقر أسكنه يو مسكنة شيني كف عنشي كف عنشي إيه. إذن إذن تلوشي يو مفين يو سيزون الدشي يكف عنش هاشي شيني أشي نفيد مسكين أنجاني الذي أسكنه الفقر تو آه، مني مغنى كم da shi nan ma ce wa humul ladina humul hajatu wal su sune waɗanda bukata da talauci suka wato kaskanta su sannan yace falam yahsulu ala kifayatihim ba su samu abin da ya wadace su ba sune talakawa hmm. wanda ba shi da abin da ya wadace shi su a yanzu da abin da ya wadace su kusan kusan mafi yawan aibin talakawan da ke hmm? da fakirai da miskinai muna roƙon Allah son Allah ya shiga cikin lamarin mu Allah ya yassare wa kowa damuwar da ta dame shi eh, duk kuncin rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga ciki duk wanda ke cikin wata damuwa ya kasa faɗa ko ya faɗa ya Allah ya Allah muna roƙon ka Allah ka sauƙaƙe masa lamarinsa wanda ba su da abin da za su ci da wanda ba su da abin da za su sha ruwa da ba su da abin da za su yi suhur ba su da kayan sallah ba su da me ga 'ya'ya da yawa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka yassare musu Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka arzikinka mai yawan nan Allah ka ba su dama ka tausaya musu kuma ka tallafa musu ka buɗe musu duk hanyar da za a samu alheri talauci ba shi da daɗi shi sa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga talauci da kafirci wannan gaskiya ne eh, to amma kuma duk da haka kar mutum ya bari saboda zancen talauci ya fita daga hankalinsa yawa yayi hakuri ya kuma nema insha Allah ta'ala Allah mai arziki ne yalwataccen arzikin da baya karewa kuma in ka nema zai baka hmm, a ci gaba da nema abun Allah a kuma ci gaba da bin sababi a nema insha Allah ta'ala Allah zai yassare kuma sannan kada hankali ya daga na nema na rasa ba da kaza kamar da muka yi magana a wancan mako da ya gabata eh, kada mutum ya rika jin haushin ubangiji Allah ba a jin haushinsa to na me idan za ka ji haushi to ba Allah za ka ji haushi ba hmm? ba wanda ba za ka ji haushi ba haƙƙin kowa ka ji haushinsa ka nutsu ka kwantar da hankalinka alal aƙalla ka duba ka ga cewa kai ma kafi wani wani ita ce makarantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikinta dangane da mu'amala da talauci yawwa ka duba a cikin rayuwarka a garinku a layin unguwarku kai ba za a ce kai ne wat mutum ba akwai waɗanda ka fi su wasu fa'in ka duba suna zuke a kwance babu kuɗin magani wani numfashin ake nema an rasa wani ta hanyar wayoyi da tube-tube da abin nan 5-5 ake sa masa abinci hmm? kai kuma ga ka kalau ka tako da kafar ka kago gun tafsiri amma fa yunwa ta cika ma ciki baka san inda nan gama za ka samu ba in sha Allah Allah zai yassare maka da haka kullum mu koma zuwa ga Allah a kyautata wa miskinai waɗanda ba su samu ai falam ya sulu ala kifayatihim ba su samu abin da ya ishe su ba wala kifayatu man yumawwinuna ko kuma abin da zai ishi waɗanda suke ɗaukar nauyi yumawwin at-tamwin shine provision waɗanda suke providing for waɗanda suke taimakawa su ma suke ɗaukar nauyinsu ma'ana ba su da abin da ya ishe su ba su da abin da ya ishe su su da iyalinsu to waɗannan su ne miskinai fa Allah ta'ala bil ihsani ilaihim Allah maɗauki umarni a kyautata musu bi saddi ta hanyar a toshe musu kucikar talaucin su da bukatar wa bi daf'i faqatihim atunkude bukatar su da talaucin su wal hawwi ala zalika da kwadaitarwa akan wannan Allah ya a yi wurare da yawa wal bi ma yumkinu minhu da kuma wato abin da zai yiwu na irin wannan to a aikata shi duk abin da zai yiwu na wato ɗaukar nauyi da taimakawa waɗannan miskinai to a yi babu irin lokacin da ake buƙatar wannan irin wannan wata da muke ciki wato watan ramadan ba saboda mutane suna buƙatar canza abinci ba ko saboda suna buƙatar kayan sallah ba a'a saboda mudafar ladan da ake a wannan wata ninka ladan da ake shi yasa kake ga wasu har suke jinkirta ba da zakkar su ya zama a watan ramadan saboda in a watan ramadan ka bayar ninkin ba ninkin ba ninkin ƙari akan ƙari za a ninka maka kuma kowa yana son wannan ninkin ba ninki zaka kai kokari ko tsagin dabino ka samu yau don Allah ka fidda rowa daga cikin rayuwarka babu matsala a gun mutum wallahi irin rowa rowa kuma hali ne mummuna da in mutum yana yi ba wanda yake wa sai kansa domin in ka bayar Allah zai baka ashe in ka hana wa ka hana wa kanka ka hana hmm, in kana da wayo wallahi za ka ɗauki abubuwan ka kai ta bayarwa wannan shine wayo ya ka wani mutum yin ɗauka yana bayarwa sai ka ga wani ba shi da wayo ya dan samu ya ɗan sai gida ma ko dan sai mota ya kasa duk abin da ya zo kawai sai ta bayarwa wannan kawai karai haka za ka ji suna faɗi bayan ku mai gaya masa wannan shine sakarai wannan abin da zaka tara a duniya ya bawon Allah ina zaka je da shi ba ba inda zaka tafi da shi duk abin da ka mallaka amfanin sa shine a wannan duniyar kaga kai abin da zai haifar maka wani abu a lahira shine ta hanyar bayarwa shi ko wanda ka dinka kaya da shi da wanda ka ci to anan duk za su zo su su halaka sai bayan gida sun kare kaya su da kai da mai wanki duk kun kashe su an wanke an goge sun kare saura ne sai abin da ka baiwa wasu to ladan ku shi kuma sai ajiye maka ashe in kana da dabara ka taimaka ma miskini ka taimaka ma mabukaci wal jari bil qurba wal jari da kuma makoci makocin kuma ma'abucin dangantaka makocinka ne kuma ɗan uwanka na jini to shi ake nufi anan wannan ya shigo da mu kan muhimmancin kula da haƙƙin makoci ko yawa musamman kuma a ce makocin yana da alaƙa da kai to ko ba shi da alaƙa da kai akwai haƙƙinsa da Allah maɗaukaki ya ɗora kamar da zai faɗi a binin jumla ta gaba wal jari bil qurba ay al jari qarib allazi lahu haqqani shine makoci makusanci kusanci ba ba physical kusanci ake nufi na gidanka yana jikin gidansa gidanka yana kallon gidansa ba shi ake nufi aljar bil qurba al qurba nan ana nufin wancan kamar da muka ambata na farko ma'abucin dangantaka ta jini yawa dan uwanka ne wanda ke halaka ta hada ku kuma sannan ga shi gidansa kusa da naka to wannan shi ake nufi allazi hu haqqani yana da haƙƙi biyu haƙƙin qurba haƙƙin ƙaraba da kuma haƙƙul jiwar gashi ne ya faɗa haƙƙul jiwar wa haƙƙul ƙarabati falahu ala jarihi haƙƙun wa ihsanun raji'un ila al-urfi to shi akan makocin nan nasa danginsa yana da haƙƙi wanda yake koma zuwa ga al'ada abinda aka sani al'adance ka kula da shi karka cutar da shi cutarwa iri iri karka cutar da shi da bakinka karka cutar da shi a aikace da bakin naka ko zagi ko a aikace ka sa masa kaɗe-kaɗe ka dame shi baya so ya ji wani abu amma ka tilasta masa sai ya ji ka riƙa je ko masa shara ƙofar gidansa wani abu na wari daga gidanka ya riƙa zuwa gidansa duk inda za ka yi ka toshe masa ya ji damuwa a kanka to ka yi ƙoƙari ka ɗau matakin karka aikata kuma wannan abu duk abin da zai yaba maka a kai ya ji daɗi ya ce wani san barka Allah saka da alheri to ka aikata shi wannan shi ne ma'anan wannan hukuki ɗin sannan ya ce wa kadhalika wal jari da makoci wanda yake manefanci a jini yawwa makoci a kaga tun da dama an ce masa makoci ai a kusa yake da gidanka shine mai physical mene kusanci yawwa wancan zil qurba shine kuma mai alaƙa ta jini to wannan aljunub shi kuma manisanci wanda yake babu alaƙar jini tsakaninka da shi amma ga shi a kusa da gidanka kaga kenan ya zama iya makoci ka ce kawai ta haɗa ku to shi ma wajibi duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha magana akan makoci yana cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba ya nemi wasiya da makoci har sai da na ji kamar za a saukar da wahayi a ce in makoci ya mutu makocinsa ya gaje shi saboda girman yadda ake ta magana a kan makoci karka ka bata masa rai kar ka sababa masa damuwa ka kyautata masa ka ji yadda shi alheri kar zage shi kar ka ci mutuncinsa Allah kyauta Allah in ka tuna yadda Allah maɗaukaki ya tausaya mana ya ba mu waɗannan ah, halaye masu kyau da shari'o'i bin kalla amma sai ka zo ka same mu yanzu duk mun juya mun zama ba haka ba ba wai zancen makoci ba gidanku ɗaya ba amma yana kusa da gidanka mutanen gidanku ma wasu ba su sa'a sun samu kyautatawar ka ba akwai wanda ana zaune da shi ne a gida kawai saboda gidansu ne amma ba a jin daɗin zama da shi ba shi da kirki ba magana mai daɗi ba mu'amala mai daɗi baya taimakon kowa kuma shi nauyinsa duk ya dora wa kowa irin wa'annan ana jin daɗin zama da su to wannan a gidansu fa kenan to ballantana a ce kuma za a samu wani kyautatawa daga gare shi dangane da makocinsa Allah kyauta Allah zai shirya mana al'ummar nan tamu a wannan zamani kuma Allah ya taimake mu mu gane kamar da na ambata wancan mako da ya gabata wallahi muna son mu dawo kan values na musulunci halaye ɗabi'u da karantarwa na musulunci to gaskiya mu watsi da ɗabi'un waɗanda ba musulmi ba in dai har sai mun ci gaba da waɗannan mu'amalar da cakuɗin mu ɗauki halayensu to lallai ko waɗannan abubuwan da muke karantawa za mu zo za su zagonye za mu neme su mu rasa musamman ta ɓangaren kalle-kalle kalle-kallen fina-finai da siris dinnan da ake yi siris. a kun san series ne yawwa a yi ɗan kaɗan yau gobe a ce za a ci gaba mutum ya bar komai saboda sai ya kalli wannan abu kuma a hankali a hankali suke shiga jikinka kai baka sani ba baka san lokacin da halin wani da kake so a cikin wannan fim da kake kallo sai kaga ya shiga jikinka ba ko ba ku san dabarar masu jin ba sun yi kasa mutane gida biyu akwai mai kirki akwai mugu ko mai kirkin a yi masa ado siffarsa mai kyau ba ka taɓa ganin mai kirkin a sa shi mummuna ba sai a kyautata shi biya ku kowa kyau a ciki saboda kowa yana son mai kyau sai ka kawai kana karkata zuwa ga kansa ko yana aikata wani mummunan abu yana sa wata riga ba daidai ba yana wani mummunan aski yana sa ɗan kunne sai ka ga kai ma kana jin kamar ba komai yanzu ku duba ku ga yadda masu fina-finai sawa'un na nan gida najeriya da na waje musamman kasashen da suke yin fina-finai kuma suna zaune da musulmi da gangan in aka tashi nuno mugu sai a sa musulmi ku kula da wannan a fina-finai ban ce fa ku ku kalla ba yawwa a fina-finan indiya da yawa tunda indiya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba in an tashi nuna wani mugu da zai je ya kisa ko a ɗaukon gilansa ya kisa sai ka ga an ba shi hiramin ilin na yan falastin ya sa in mace sai kuma ka sa ƙabi duk wannan fa ba haka kawai ake yin sa ba fa it's not just by chance kintsawa ake yi saboda su ɗin a sa musu kyamar masu irin wannan kayan shine a sa musu kyamar musulmi an gane yawwa hakanan a nan gida najeriya waɗanda suke eh, na wasu ɓangarorin ƙasar nan su ma suna yin wannan sami mutum mai doguwar riga mai kaya iri na falasɗin yana neman mata yana kaza yana sata yana me sai a ce ah, shi aikin musulmi kenan ana yi wani ko ba a yi to in ka zauna ba ka da fahimtar waɗannan cewa kintsawa ake saboda kuma mu mun koma mu ne masu rauni kullum mu ne at the receiving end a zo a yi mana a kawo kuma a su kuma namun da suka ce za su suna yin irin waɗannan su kuma tambaɗa ita ce a gabansu abin kowansu su ne waɗancan al'adun namun ma ba su suka dame su ba Su da haka wallahi an shiga uku eh, tsakani da Allah yawa ku yi ƙoƙari ku raba matanku daga san kalle-kalle ta ne 'ya'yanku ma ba za su kalla ba in dai kuna barin matanku suna kallon waɗannan series ɗin to magana tarbiyya a gidanku kuma sai a ce haza wa salat Allah kyauta ba fata muke ba amma dai wannan shine nasarar sakamakon ka bar waɗannan abubuwan a gidanka kana kallon su a yi ƙoƙari a jajirce a yi faɗa da abin a hana lokacin da darasi mummunan ke shigan yara kai baka sani ba haka a katun katun din nan wanda a ce ai ba komai suke kala sai katun to wani katun din yanzu masu katun din sun kintsa yanzu kun san atheist da yawa ƙungiyoyi da yawa da ba yarda da Allah ba suna nan suna yin irin waɗannan katun suna nan har abin da ya shafi ah, auren jinsi din nan yaro karami ya san bangarorin al'aura na mace tun yana ɗan ƙanƙani duk an fara nuna wa yanzu a wasu katun katun fa ba fina-finai na manya ba to kuma duka saboda an riga an kama mu da kuɗin mu mun sai waɗannan abubuwan mun kawo gida mun yadda cewa rayuwar ba za ta yi ba sai mun kalli waɗannan abubuwan yana cikin rukunai an waro da yarinya da masu an sai mata talabijin mun mai da shi rukuni ko ba ka bane kuma sai an je sai an kalli waɗannan abubuwan da ta tashi ta saba da kallon wannan don mai 'ya'yanta ba za su kalla ba kuma a hankali a hankali shi kenan sun canza mutane su waɗanda suke kintsa wannan abin manufarsu kenan kuma manufa ce mai dogon zango ba mai gajeren zango ba yanzu waye zai ce shekara talatin da suka wuce zai ce za mu kai irin wannan yanayin da muka yanzu hmm? ba zai faɗa ba sai zai ce kai kai kai a wuzu billahi ai ba za a samu ba to yanzu kuma nan ba zan ce shekara talatin ba wallahi biyar ma za ku ga wani abun sabo da ba yanzu kullum ne abun ke canzawa ko in dawo da shi ma bayan ne shekara ɗaya ma nan da baɗi sai ka ga wani abun ya koma wani abu kullum canzawa ake to sai mun nemi taimakon Allah kuma mu ma sai mun nuna da gaske muke yi mu yaƙi waɗannan abubuwa gwargwadon abin da za mu iya kuma Allah maɗaukaki duk abokan gaban nan fa ƙulubuhun bai na yadai ko ba haka ba ne zukatansu a hannun Allah suke shi ya sa su suka zama haka kuma ba mai iya canza su in ba shi ba ta ka mana roƙon Allah maɗaukaki duk masu kintsa mana su lalata mana samari da 'ya'ya ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin sharrinsu Allah ka hana su basira da taron da za su yi da mitin ɗin da za su yi don su cuce mu ya Allah ka hana cutar da mu da za su Mun kuma ka ba mu tsayuwa akan haƙƙin addininka ya Allah ka ɗora mu akan tafarki madadici ka ba mu haƙuri da duk irin sunayen da za a kira mu saurin ra'ayi ne menene da menene kar ka damu ka tsaya akan shari'ar Allah har rasuwarka wannan shine cin nasara in ka koma ga Allah ba ruwan Allah da zancen kana tsoron a kira ka kaza a kira ka kaza aikin ka za a tambaye ka aikin da kai na tarbiyyar ƴaƴanka ko rashin tarbiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu mu samu ina ne zamu mu tsaya wal jari lil junubi ko mun gama da shi a jari luku ba mun gama wa kadhalika al jari lil junubi yawa sai mu tashi kan al jari lil junubi eh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام